majalisin mu nawa kenan na bakwai ko na karanta littafin ashifa bi ta'rifi hukukin mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waye kai waye kamanka waye sun asali yanaka waye samu yabo irinka tunda Allah ya yabe ka duk wanda yake ka mai gaba Hassan ibn fabit wannan babban sahabi wanda ya rayu shekaru 60 kafin musulunci kuma da ya musulunci ya sake samun shekara 60 kafin ya rasu ya rasu na shekara 120 kenan to bakan so mu dan auku abin da ya faɗa game da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin rasuwar annabi sai masa arrafa baitoci na jiwayen mutuwa kaɗan daga cikin abin da yake cewa daliya ya ce ma balu ainika latana muka annama kuhilat ma'aƙiha da kohulil armadi jaza'an alal mahadi abuwa sawiyan ya khairar man wata alhasa la tab'adi جنبي يقيق التربة لهفي ليتني غيبت fi في بقيء الغرقد بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي هذا قرشن أبو اللي فلا yake cewa me ya samu idanunka ne ya kasa barci sai ka ce an masa kwalli da kwalli irin na mai amodari amodari wani ciwo ne a ido wanda kan sa ka ga haske gaba haske ba ne kamar dubu ya ce idanuna kamar an samin tozali irin na mai amodari saboda barin annabi muhammad duniya ya kasa samun natsuwa ya ce na wannan ne jaza'an saboda raki da nake da shi alal mahadi saboda gushewar almahadi ma'ana barin annabi duniya sallallahu sauyan da shi nan a kwance ya khaira man wata alhafa latar adi ya mafi alkhairin wanda ya taɓa tafiya a ban ƙasa ai ba ne saka ce gabar mu ba jandi ya ɗauka turba ina ma ninawa kafaɗan ne ya kwanta a kasan kai ka kasance a ban ƙasa laita ne kai cona ina ma ne ne ghuyyintu qablaka fil baqil gharqadi ina ma ne ne aka batar aka kawar gaban idanu a cikin baqil gharqadi makabartan ina kenan madina har zuwa ƙarshen abin da ya faɗa mukan so mu ringa taɓa waɗannan saboda jin kaɗan daga cikin abin da magabata suka faɗa game da annabi sallallahu alaihi wasallam to za mu je <clears throat> shafi na goma sha biyar bismillah bismillahir rahmanir rahim فليس ثم سوى aw النعيم أو عذاب muka ce مجلس nawa kenan دلنا na'am ولكان عليه بالخوف بخويصته واستنقاذ مهجته وعمل صالح يستزيده وعلم نافع يفيده أو يستفيده kafin nan sai malin yake cewa rahimallah ta'ala kafin bai je ya gaya maka littafin mai ya kunsa babi da fasali guda nawa ne yace falaisa samma siwa nadratin na'im alakhira babu wani gida fa siwa in banda ko dai nadratin na'im gidan aljanna mai cike da annuri Allah ka bamu au azabil jahim ko kuma azaba irin ta jahim na'udhu billah na'udhu billah na'udhu billah wala kana alayhi bi khuwaisatihi wa istinqadhi muhjatihi wa amalin salih sayruhi wa ilmin nafi'in yufir a yastafidu jabar Allah sada kulobina ce ina ma mutum ya shagalta da abin da zai gyara mai kanshi da kanshi kawai shine huwaisa kansa a ce mutum ya shagala bi huwaisatihi ya lazimci abin da zai gyara mai lahirar shi ba ya shagalta da fitinar ne. wani ya lalace wani ba mutumin kirki ba ne da ya ka gyara kanka yi alaikum an fusakun na yadda rukun man zalla iza ta zaitun ji da kanka to ma wannan bai hana kuma ga laifi a faɗa laifi ne a gyara ga nagarta nagarta ce a yi riko da ita ba aftun wasu kabi muhujatihi ya kuma yi ƙoƙarin ceto muhuja ɗin shi idan ka ce muhuja shi ne rai rai da kuma jini duk ana kiransu muhja wa amalin salihin yastaziduhu ya rungumi ya kuma rungumi aiki na kirki wanda zai karu da shi ya dinga ƙara yawaita aikin kirki yau ka sauke ƙur'ani misali duk sati ka yi sauka yau ka yi sadaka yau ka yi sallar duha ka yi ƙiyamun layin kullum gari ya waye zama kana da wani abu da ka jefa a cikin asusun ajiyarka na ranar lafiya allah ka datar da mu wa ilmin nafi'in yufiduhu kuma ya shigarta da ilimi mai amfani yufiduhu da zai amfanar au ya tafidu ko shi ya amfana abu biyu ne ko dai ya amfanar ko shi ma ya amfana bayan yi wannan magana sai addu'a جبر الله تعالى ارتدع قلوبنا وغفر عظيم ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا فيما يجنب فيما ينجينا ويقربنا إليه زلفى ويخزينا و... ويخزينا بمنه بمنه ورحمته مار الله to daga nan sai fara addu'a wanda daga nan kuma zai gaya maka kunshin shi littafi din wannan littafi ya kunshi babi kaza shafi kaza zai baka abin da suke kira chapter outline amma kafin haka ɗin cikin misali sai ke cewa jabarallahu ta'ala sada qulubina muna roƙon Allah ta'ala ya wanke tsatsan zuciyarmu ko kuma ka ce rauni da ke cikin zukatanmu to Allah ya ƙarfafa wannan raunin mu sami ƙarfin zuciya wajen bin Allah Allahumma amin wa ghafara azimu dhunubina Allah ya gafarta mana wato manya-manyan zunubanmu wa ja'ala jami'a isti'dadina lima'adina Allah ya sanya dukkanin kinsinmu muna yi ne lima'adina saboda makomanmu lahira wannan kaga addu'o'i ne masu muhimmancin gaske da ya faɗe su a lokacin da yake son ya kammala muqaddima kafin ka'in da na'in mu shiga baitocin wa tawaffuri dawa'ina fi ma yunjina wa yuqarribuna ilayhi zulfa Allah ya mana baiwan yaduwar jagororin da zamu samu zuwa ga aikata abinda zai tsirtar da mu ya kuma kusantar da mu zuwa ga ubangiji wajen samun ainihin kusaci shine zulfa wa yuhdina bi man yakarni muna kuma fata Allah ya mana baiwan alhazzu ya rubutar da mu a dalilin kyautar da kuma rahamar shi na'am walamma nawaitu taqribahu wa darrajtu tabwibahu wa mahattu ta'silahu wa khallabtu tafsilahu wa وانتحيت حصره وتعطيله ترجمته بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى وحصرت وحصرت الكلام فيه في أربعة أقسام مدما ملم أجت ولما نويت تقريبه lokacin da na yi niyyar kusato ma'anar wannan littafi zuwa ga mai kallo da saurare da karantawa wadda rastu tabuwi baho haka kuma lokacin da wato na ɗau aniya an gane ko shi ne wajen kulla babi kaza babi kaza da na kirga yin haka wama hattu ta'silahu na kuma feda dire har jela kan kunshin littafin wa khallastu tafsilahu na kuma tace fasalinsa wanta haitu hasrahu har lokacin da kuma na nufi wato takaita shi Wata ta'silahu an gane to da na kai ga wannan gaba sai ga to ya kai lokacin da ya kamata in ce ga sunan wannan littafi sai ce tarjamtu sai na sa littafin suna shine tarjama kenan tarjama kan dauke kai bana rayuwar mutum tarjama ce haka kuma littafi idan misali kace babi kace littafin nan sunan shi kaza ai tarjama ce fassara qur'ani tarjama ne arabtum so sai na sanya ma wannan littafi suna shi ne tarjam shufu sunan shi mai bishifa bi ta'arifi hukukul mustafa wato ashifa waraka warkan wanda ke sai samu bayani warkan wajen filla-filla wajen bayanin haƙoƙin annabi mustafa to alaihi da kitabi shifa an gane ko ne abin da yake nufi وحصرت الكلام فيه في أربعة أقسام دودود نا تكيتا نا تنتنتي نا إيا دم حصرونا نزم تكيتا واني نا تكيتا من قنو أكم وانا موضوعي ني واتو كشي كسو كسو بلا خلو تسوي تيمي القسم الأول في تعظيم العلي في تعظيم العلي الأعلى لقدر na farko na wannan كشي littafin zai bayani للتافن زي بياني في تعظيم العلي الأعلى أنقانيكو وجن بينا matsayi maɗaukaki mafi ɗaukaka ku kalli magana al'aliyi al'ala wajen fayyace matsayi maɗaukaki mafi kuma ƙololontuwa dangane da mai liƙadari harin na nabi don fayyace mana alƙadari da kima da matsayi na wannan annabi wa yake nufi sallallahu ƙaunan wajen magana wa fi'ilan da kuma aiki to ne hikima wannan magana don ƙaunan fi'ilan tamizu ne guda biyu aiki Ma'ana wajen magana shi da kuma aikin shi ai ba shi zai maka magana baka da baka shi yana maka magana a littafi ne karantawa kake ai amma cikin bayanan shi da aikin shi zaka ƙara gane wato alƙadari na wannan annabi mai girma alaihi salatu wassalam na'am to wannan a ƙasa ne kashi-kashi guda hudu da kuma na sake rarraba shi zuwa ga wato babi-babi hudu kenan anan wato ismi ya fi kunsuwa ya fi baka abin a dunkule da kuma sake faskare shi zuwa ainihin babu har gida hudu su ga babin nan albabul awwal mhm. fi sana'ihi ta'ala alaihi wa izharihi azima qadrihi ladayhi na'am wa fihi asharatu fusul su kaji kenan babi na farko karkashin aqsami guda hudu yace zan yi bayani kan sana'ihi ta'ala alaihi yabon da Allah maɗaukaki ya yi mai ba mu ce da Allah ya yabe ka wanda ya ƙi ka a ji kuma baitocin Hassan bin Sabit da karanto muku da yake rasa game da rasuwar Annabi su ba su ko yace zan yi magana cin yadda Allah ya yabe shi wa izharihi azima kadrihi ladaihi wa izharihi da bayyanawar shi wannan hidin lamirin ubangiji bayyana wanda Allah ya yi na girman alkadarin annabi a wurin shi a gane da ba shi da alkadari babba ya bai samu darajar kowa dinga mai salati ba kawai matsayin ya kai matsayi ba har kafarai na cewa su ba su san sunan da aka sama dan adam da irin muhammad a duniya gaba ɗaya kafirai waye wannan aikin wa na la'ala khuluqin azim yace to zan muku bayani dalla dalla ku ji yanda Allah da kanshi ya daga darajar shi to amma kuma wa to a wadin na farko kuma nayi fasali fasali fasali guda goma kun gane ne. babi kuma fusul ganin gun malamai alfusulu aksaru ta'addudan min al'abuwa haka ne ganin kuma kana da almatalib kana da waƙafat duk ne na rubutu a zamanin yau fi hadin fusul fi hamsatu matalib matsalabi na farko wa haka ba na'am wannan babi na farko kenan amma babi na biyu في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيما فيه نسقا وفيه سبعة وعشرون فصلا مار الله يتشي بابي نبيكما زي ما قلنا أكن في تكميله تعالى له المحاسن Allah ya kammala masa dukkanin halaye na kirki na ana magana gaskiya annabi gaba ne da kowa haƙuri juriya tawabu'u kyauta har an ce in ramadan ya zo kyautan shi har yawan kyautar ta fi iska da ke kaɗawa iska in ta kaɗa ka samu ciki zai bayar ya sake bayarwa ya bayar har ya ce to iya abin da ke gare ne kenan to wane ne ya kawata shi wani halayen ubangijin shi saboda nauyin abin da zai ba shi na aiki a gaban shi nan gaba saboda haka yake cewa za mu yi magana akan yadda Allah ta'ala ya kammala masa almahasin halkan wajen halitta خلقت مبرأ من غير عيب كأنك kama ta shawo in ji dewa hassan mace ce ya manzan Allah ga shi nan an halice ka yadda kamar ka kake so haka da aibi kamar kai ne ka kera kanka na ka ce yanzu kai ka halice kanka yaya a ce ka ɗauko mafi kyau kama ka ba kanka da kanka misali to balantana halitta anan Allah take to shi ne ce za ku ji bayani akan yadda Allah kyautata mai wato kowane irin da ke ce mai kyautu fuskar halitta wa khuluqan da kuma halaye na gari an gane ko yawa wa qiranuhu jami'al fadail kuma ya gwama mishi da tattashin abubuwa na ban girma addiniya na addini wa dunyawiya da kuma na duniya mai karewa fihi nasakan azubi a kitse nasaku shine abu ka same shi wato misali a jere a kitse wa fihi cikin wannan akwai sab'atun wa ishiruna faslan akwai fasali fasali ɗaiɗai har guda ashirin da bakwai to wannan kenan sai ba wato yana baka bayanin littafin kenan kafin ya shiga daki da ke ɗauka maka kowanne sharhi dala-dala na'am الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومسمولها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه الله به في الدارين من كرامه وفيه 12 فصل babi na uku kuma za mu yi bayani fima warada can gane ko? Mm. kuma cewa fima na zala da ayoyi sake ce da su nuzul hadisai kuma wurud akwai asbabun nuzul da kuma asbabun wurud wurud mai dalilin hadisi kaza sababul wurud kenan amma aya sai kace me sababun nuzul ina kuma warada fili ne wani iri misali ne a asarfu misali ne kuma wawi warada sai mu ce me yaridu fa'ila yaf'ilu ina tayyib kuma idan ka tashi mudari'in zaka shafa wanda warada baka ce yaridu yaridu kamar waqafa ne baka ce yaqifu في في المشهور sannan yake cewa zan yi bayani dangane da abin da ya zo na daga ingantaccen labari da kuma mashhuri na labarin bi azimi qadrihi inda rabbi kan abin da ya shafi matsayin manzon Allah mai girma wajen ubangijinsa wa yi da dai masaukin da Allah ya bashi ko a rayuwa ne mutane ai tabakatu ne yi, naka ce an je hotel mai gidaje 500 to an zo da manya-manyan kasa da talakawa kaga ko wajen raba masauki ai ba ɗaya ba ne za ka ce zalunci kai wa'ala haka Allah ya aji bayan sayin da su faddala ba abokan Allah ba fi rizq amma sai dai mafi kyawun kalala a takwa yana to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da manazil wannan babu wanda ya kai irin wannan matsayin to a cikin wannan babi zai koro maka abin da ya inganci ya sai kai sayil akhbar eh, labarai rawayoyi da suka inganta da kuma shahararru kan bayanin girman alkadarin shi wajen ubangijin shi da masaukin da Allah ya bashi wa ma khassahu Allahu bihi fi darain min karamatihi da abinda Allah ya keɓe shi da shi ko kace ya keɓe shi da shi a gidajen nan guda biyu duniya da lahira na daga karama da Allah ta'ala ya mai alaihissalatu wassalam to shi ma wannan din wasi hisna ashara fasla akwai fasali fasali guda goma sha biyu na'am باب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من الآيات والمعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات to sai kuma ainihin babi na hudu to kaga daga nan ne zai karkare adadin maganar da yi ya ce wata wajahal kalamu fihi fi arba'ati abuwa babi babi babi babi hudu amma tsarkashin su akwai fusul fusul fusul wannan shi sai littafin dole ka same shi ba wannan girman da ya yake da shi kuma fahimta kwa madalla to sai mu je gaba wannan duk cikin kasimi na farko ne fa yawa al-qismul awwal karkashin sa akwai babi nawa hudu yawa a babi tukun hudu babi na farko akwai fasali nawa madalla goma ya yace madalla babi na biyu akwai fusul nawa babi na uku akwai fusul nawa goma sha biyu babi na uku akwai fusul nawa wanne fi samun rabon zaki ciki na ƙarshe inda za ka tara gaba ɗaya sai mace akwai fasul na wakil hmm? ko? wannan ƙarƙashin ƙismi na farko ne sai mu je za ga ainihin alkismar sani 79 fasul din wane mutum to bismillah al-qism al mm-hmm. ismi na biyu na biyu hukukihi يجب على الأنام من حقوقه nan, ismi na farko zai magana ne ما قالني أكن يند الله مدوككي يجرم مع ya bayyana matsayin shi da karancin shi amma ainihin kuma kismi na biyu fima yajibu ala al'anami min huquqihi alayhi salatu wassalam wajen bayyana abin da ya waje ba alal anani kun san al'anam mu kenan halittu gaba ana kiran al'anam sukan ce laulal wi'am la halakatil anam gane ko akan ce muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam shugaban halittu gaba kai ce talikai al'anam yana dukkanin halittu gaba daya to menene ya waje ba akan mu halittun ubangiji dangane da haƙoƙin shi alaihi salatu wassalam wa ya tarattabul qawlu fi na'am akwai babi babi guda hudu babi na farko wa babi na farko zai magana akan farlancin imani da shi sharaɗi na farko na haƙƙin annabi akan kowane musulmi ka yadda cewa shi annabi ne saboda duk wani haƙƙi da za ka ba shi idan wani bai ma yadda da annabci shi ba to abinda da za ka faɗa shi ne haka ne? ke maganar silin baka da foundation hmm? ke maganar birkin mota baka da ma inji to ashe nan imani da shi awwalu ma yajibu ne da ke tabbatar da sanin haƙoƙin shi da suka rataya a kanmu zuwa gare shi alaihi salatu wassalam an gane ko da kuma bin sunnar shi suka ce alamar sun annabi ta biyu ka bi sunnar shi alama kana son shi kenan yanzu ga ai watan rajab ake yi nuna ne za ka ji ana musu maganan azumin rajab wanda babu hadisi ɗaya da inganta kan azumin rajab babu shi duk wani wanda ya gaya maka hadisi ne rubabbe hadisi ne azumin tsofaffi ka kira shi ba na tsofaffi ba dai babu dai hadisi da ya inganta kuma baka cewa a niyya ce yawa ne da kake magana kafin ka gina niyya sai in kana da dalilin an ce kai tukun ko ka zo kawai ka ga kofar gidan mutum ka dinga shara fiye ka ce na yi niyya ne ba na kuɗi sai ce ta zan niyya ka ba na so saboda baka da basis ibn hajar al-asqalani Allah ya ramshe shi yake cewa tibyanul ajab fi ma a fi siyamir ce abin mamaki na hadisan ƙarya da aka koro game da azrajin ko da kun ji su a rajin suna ta magana shirme ne ba wani hadisi da inganta ta kai azumin rajab kwana talatin sha'aban talatin a su ramadan duk je mai wanda yake shi na asalin baka da makar sashen yi to ina ma kana da dalili da magana ta karanta babu dalili wannan kuma bai kore azumin ka da ka saba yi na nafila a wannan lokacin ba na shigo da wannan ne saboda kara nuna mana wajibcin takaituwa akan karantarwar sunna shi saboda ita ibada ladan da ke tattare da ibada sharaɗi guda uku ne farko an ce ka yi na biyu akan manhaji akan salon wa kai annabi ne jagoranta na uku kuma dan wakai kai ko da ka samu dalilin aiki kuma kai yanda annabi yayi amma dan aile ka ne kawai kai ba da taro shi babu lada akai ba ta zuwa ko ina arabtum ayyuka to Allah ka samu dace wannan shi yana baka outline ne na abin da zamu karanta daki daki a cikin littafin na'am na nawa kenan wajibcin bin shi da kuma bin sunnar shi to cikin wannan akwai fasali fasali guda biyar الباب hmm. na biyu a cikin ومناصحته وفيه ستة خصوص بابي yi magana kan lazimtar wajibi ne mutum ya lazimci son annabi har ma ya fifita shi kan son yan unshi shi da dangin shi kamar da ya gama na Umar da kuma yi ma annabi nasiha kila ka ce a kai suka ce abin nufi nasiha ga Allah ka bi shi nasiha ga manzo Allah ka bi shi shi ne man nasiha ga shi haka ne ko yawa a ce annabi ya ce kaza ka ce to ni kuma a fahimta ta to ba kai nasiha ba ana ni ke min nasiha ka ce wani ya kamata ku yara kaza ni kenan don ba kowa na nake ba amma annabi alaihi salatu shi ne ina na shi ya yake cin aswaki ya yake kwanciya ya yake shiga makewayi ya yake fitowa shi gaba ɗaya rawar ta shi gaba ɗaya in ka so ka ce ba wani abu na ɓoye domin shi na kowa ne a fahimto to zai mana magana akan lazimtar wato son shi da kuma wato da munasa din shi ne bin shi kawai sau da kafa ka za ka ce shi kuma wannan kofi sita tu fasol akwai fasali fasali ha guda shida sai mabi na uku malam na'am bi ta'zimi amrihi wa luzumi tawqirihi wa birrihi ya salam babi na uku cikin kismi na biyu zai magana akan girmama amrihi to kalmar amru a arabiya kan zo a lafazi ko akwai amru wanda ke da jam'i umur akwai amru da ke da jam'i mai awamir to wanda yake nufi na sabbi dukkan su kwarai kuwa idan na ce inna nuzulal ma'i fi fasalil ma amurin min umurillah menene al'amari ne a lokacin guda kuma ruwan umarni aka bar an gane ko? to amuru mai umar al'amura amuru mai awamir shi ne ba da umarta dukkaninsu lazimtar al'amarin annabi lamarin shi ya fi kowa daraja da girma wannan amur ne ai to ka riƙe na zuciyarka lamarinsa amri ɗin shi ya ce sallu kama mu ne duk sai ka haɗa su yi to malam wannan ma bai bar shi ba sai da ce sai magana a kan shi na'am nan kuma akwai fasali fasali da kuma lazimta tawqiri ko kuma fasara ba ko girma shine tawqir wata waqiruhu wata sabba in ka ce waqara talibul ustaza tawqiran ya girma shi kenan wanda yake wanda yake cancantar a wakara shi annabi ne a rasulullah da kuma birrihi wato yi mai nagarta da bin shi cikin wannan akwai sab'atu fasolin fasali fasali guda bakwai na'am fi salati الرابع wa حكم hmm. wa عليه والتسليم wa ذلك وفضيلته فقيل عشرة فصول sannan kuma babi na hudu za mu yi magana kan hukuncin yi mai salati yi ma'annabi salati da kuma taslimi hmm? da kuma farallantuwar wancananka ma'ana yin salatin nan farali ne bi dalilin nafsul qur'ani al-qati sallu alaihi wa sallimu to shine wannan farz zalika kenan tunda Allah ya farlanta to lazimta haka dole ne wa fadilatihi da kuma ainihin fadila mutuncin shi da kimar shi shi ma wannan akwai fasali-fasali guda goma kaga da ke magana kan salati ne sai fasali guda nawa goma hmm. wanda suke da goma goma a baya wani ne fi shi yawa babi na hudu yana da fasali guda talatin haka ne a cikin kasimi na farko kenan na'am <clears throat> القسم الثالث حسمي نأكو فيما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم زي ما نمجانا كان أبن يستحيله حرام نيكا دنجن تاشيق النبي بحاكين شبن كمال مي نزاوك ايتشو كمال مي نعم ايه ابا آه، ما وانا مبتكم كمال الله تاشي كمال الله تاشي ba haushe kan cewa ai komai na Allah na annabi ne muka ce ɗin a kowace iyaka yana cikin karin maganar bahaushe da yake kwaba ai komai na Allah na annabi ne to allantaka ma na annabi ne saukar da ruwa aikin waye shi sa ibn qayyim ke cewa lillahi haqqun la yakunu li ghayrihi wa li abdihi haqqun huma haqqani la تجعل الحقين حقا واحدا wahida غير تمييز ولا wala farqan yace kaga Allah yana da haƙi baya ba kowa bawa na da haƙi kaga haƙi ne biyu karka ya cakuɗe mahabba ittiba'i wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam amma haƙin halitta rububiyya ilahantaka to sai kace haka ce ya ma san gaibi kaga da ka karanta ashifa da ka samu shifa ɗin daga shirme ya samu shifa ba kuma a shafa ba a shifa Allah ka samu dace da haka ya jama'a yake cewa abin da ya shafi wato mustahili ne ya ce a ja'altun lillahi niddan ko ba ka ba ya ce ƙulma sha Allah ka ce Allah kawai to kagina cikin abin da yake yastahili abin ba a danganta mana sai ka dauka za ka yi ka dauka ko son annabi da ba ka bane sannan sai ka dawo kuma zuwa ga wato ahwalul shakhsiyya mustahil annabi ya karya mustahil saboda isma wancan a duniyar tauhidi har ka ba shi hakki Allah to in ka kuma practically ha yau gama garin mutum ma bawan Allah ya kauna ya ne sun ci kaulan sana ma'sumi ko munafinci hayya ba ma wannan ba suka ce hatta ma akwai abin da suka shafi cututtuka munafira ana ba yi. kuturta hauka zabaya Allah ya tsare su saboda sharafin da suka haukai a ce kuturun shine annabin ku ka san mutum akwai tsiya Ko an toshe kofar gaba da raftun ku ne malin ke cewa abin da ya shafi wato mustahilantaka game da matsayin shi alaihi salatu wassalam na'am malam wa ma yajuzu alaihi wa ma الله madalla da abinda ya halatta kace annabi zai kai gare shi annabi da mantuwa yana mantuwa ba mantuwa alayansa to hada ya yawwa yakan yi farin ciki ƙware kwa yakan yi bakin ciki yakan yi dariya wannan ya yakan ji yunwa to wannan su suke kira al'arabul bashariya kun gane wato human realities saboda mutum ne kul inna ana basharu amma inda yafi kowa yuha ilai to abinda bai halatta ba ka san su wanda ya waje baka bashi ka san su wanda kuma sun halatta ka san su ya halatta annaba su yi aure su kusanci iyalinsu to shine zai jiro mana abinda ya juzo amma ba karamin littafi ba ne eh, Allah ka ba mu ikon sauke shi na'am da kuma abin da ya hannu baya halatta ka abin nan hananne ne kace abin nan kamar me kwararo menene za ku ce kai wannan abu ai ya hannu ga annabawa ba mustahili ba wanda yake ya hannu na cin sadaka ya eh, wannan ai ya ce kuma kuma nan za mu shigar da shi baya cin sadaka ko ka ce misali rayuwa har abada za mu mutane da ya ce kullu nafsin ya ce ka innaka na adamun adamul mamta ne. Allah shi ne shine Allah alladhi la a rafton to duk malam sai da ya nemo su ya cusa cikin littafin nan don ka san da kake karanta labarin shi ba irin kamar kowa ba ne alayhi salatu wassalam na'am da irin abin da ya inganta daga al'amura na ɗan adamtaka da kamata a danganta mai shi ne muka faɗa shi ne muka faɗa mhm. annabi zai ga abinci ya sha'awar shi ba ka kore mai sha'awa ko? da wani ya ce da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai mun wa'azi ce to karka yi fishi yace la taghbal ya gara ce karka yi fishi kana son ka ce kusa kwata an ci haramun ne fishi kenan ne ya fahimta ku abin ya ce a ba magana ya rage ba ka ce ba an ce karka yi fishi kai tsaye ga nufin to yana abinda da ake nufi in aka ce an kore maka fushi to an ce kai ba mutum ba ne kalla an saba ma Allah in kana da imani mai kyau sai ka ce ya zai ma Allah haka fushi kai ai ya ce wa iza gabinta fa inna mai gabin fil haƙi labarudun bughdun wala ya ce yamin zalla idan kai fushi kai ba kana fushi don an taɓa ka ba ne. Allah ne aka taɓa kenan ashe ba wai ana nufin cewa ya ce karka yi fishi ma'ana karka bari fishi ya kai ta aikata abin da ba shi da kyau ka samu ka zama cikin na alghai wal'afina anan nasi a rafton amma ba wanda zai kore maka zaman kuma a kore maka dan adam ta kanka ne hmm. ba wani mutumin da baya kuka ko a fili ko a kore bangaren dan adam ta ne kuma kukan da shi ne makwancin hankali Allah saboda idan matu. idan mutum ya cika fishi zai fishi malam kamar ya kashe shi da haka suka ce arrahatu makaruba kusa an toshe ita raha ta mutum takan ce kuso farin ciki shi ya fasa abin kawo kamar ruru ne in ya cika ja ruwa kwanciyar hankali to haka dan adam yake misali don ka ce kada ya ka. kamar kana son ka kore mai tsarin haka shi za ba shi ke can ka da ke ni ka hana na kuka saboda ya sun takurar ta kai takurar a raftun to abin da ya shafi human realities hali na ɗan adamtaka ya halatta a danganta zuwa ga annabawa ba tare da kuma na kanna ba har abada na'am to kaga dama ya ce da mu yana da kusurmi guda nawa ne hudu mun samu na nawa kenan sura ɗai kenan ko to sai malam sai yake ce wa hadal qismu hmm? wannan qism menene qism kuma kace section eh wannan kaso wannan yanki na littafin akramaka Allah ta'ala to ku kalli qism ya sa wani dan jako da muke kiran da larabci shine ne hmm? sharta sharta kenan ko ku shaula sharba ko da turanci suke ce da shi haifin. alright so akan kawo shi saboda ne sukan jami shi da shi ma'ana sukan kawo shi ne ba wani shi ne abin da ake faɗa a magana ba ana kiran shi jumla ne itiradiyya parenthetical statement misali yaron nan ɗan makarantar nan mutumin kirki ne ɗan makarantar nan ba shi muke so mu ji ba dama da muka so kake ka tabbatar musu da mutumin kirki ne to shi wannan da ka kawo sai ka samu haifar da shi ma'ana na ƙara baka wani ƙarin bayani game da shi wannan yaro to nan sai malam ya ce wa hadal qismu wannan kashi ko sai ce akramaka Allah wannan kalma akramaka Allah suwa ake yawaita musu a ƙasar Hausa ne malamai wani ce to masu mulki kuma sace da su ne da ranka daɗe suka ce da ai malamai kamata da kucin ranka daɗe ko ci gaba da karantar da al'umma masu mulki kuma ku ce to to su malaman duk haɗa musu gaba ɗaya za ka malamai duk mun tara muku Allah ya ba ku gaba ɗaya kuma Allah ka samu na cikin su dukkanin mu gaba ɗaya a karaman Allah gaba ɗaya amma fa wato Allah ya faɗa a aya mai lamba sha uku a sura mai lamba 49 ya ce inna akarmakum inda Allah a tsakakun inda Allah alimun khabir to waɗanda suka fi kusa da takwa su ne malamai ci za ki ce da su akarmakum Allah don suka ce al'akaramiyya ta ta haƙaƙo inda al'atakiyya tsakakun akaramiyya idan kana son akaramiyya to ka sami atakiyya a kuma innama ya shirin wani ibadil ulama matsoron Allah malamai ne da haka kaga aka jibinta musu kalmar akarmukumullah kuma wannan shi yake shara ko ba wai kasar Hausa bane kasashen Laraba da ya sakance akarmukumullah to Allah ya girma mu gaba ɗayan to sai ce akarmakallah ta'ala to wannan wannan kashi na nawa kenan na uku ina son tabbatar maka shine kashin bayan wannan littafin domin ku kalli irin abin da wannan kashin ya kunsa da abuwa da fusul din shi asalin gishirin littafin a rastun na'am kuma shi ne ma ainihin nonannin ‘ya'yan ice na waɗannan babukan gaba ɗaya luba asalin lubu abu wanda yake tatacce mai kyau to akan faɗe shi kawai a matsayin bayani nonannin ‘ya'yan ice dakka da suka shafi wannan littafin ma'ana dai ƙashin bayan littafin shi ne wannan kristu ne abin wannan muhimmi ne a ce ka zo kai bayani kan littafin ashifa ka tashi kana an rikice kunji kunji muhimmin abu ne kwarai da gaske ina ci gaba wama qablahu lahu kal qawaid wat tamhida yawa wama qablahu lahu hmm, abinda muka faɗa haka ne wama qablahu abin da yake kafin shi ne madalla a mai kai na farko ba ba na biyu ba ya ce to na ukun nan shine fasirin littafin haka ma na farko wacce ka ga su na farkon nan da kaji laho ga shi wannan kismin ai kamar wato malam assalamu alaikum ne kawai shimfiɗa wato ba ce kuma mutukun ko kuma ka'ida ne littafi ai sai ka faɗi muqaddimarka me kake so ka ce Ka yi muqaddima kowa sannan ka yi khatima ko rubutu kake yi a tsari na academic system da kun shi wannan ba ka kauce ka'idar rubutu da abin da ya kama da haka arabtum ya ce abin da zai iya gabace shi ai kawai ne da kuma tamhida mai tamhidi shi ne kamar shimfiɗa eh, na'am والدلائل على ما نريده فيه من النكت البينات kuma ne yake cewa Dala'ilu ala ma nuridu dalilan da Dala'il jami'in ne dalil jami'in dalilan da za mu kawo shi ne nuridu in ka ce aure da yuridu ko nuridu turidu turiduna ko haka ne ko turidina mata kenan ko to shine abin da kake kawowa so hujjojin da za mu koro a cikin wannan eh wato a cikin wannan ismi din to minan nukatin bayaniya in ce nukat wato digo ce nukatin latifa da wani bayani ɗan digo a take sai suka ce annukat annukat ala bin salah sai karo ta ka ce littafin nan naka na da point da kaza to ne nukat ke an gane ko to waɗannan nukat wato bayanai ne wa huwa alama hakimu a ma kuma shine zai zai hukunta maka duk abin da zai biyo ba shi yasa ya kira wannan shi ne sirrin littafin abin da ya gabata shimfiɗa ne kuma zai zamanto mai haskaka maka abin da zai zo baya ne to shi inda za ka karanta littafin baka je ga wannan qismin ba to gaskiya ka ci to ba na ba eh, kuma tuwon girma ne shi na ma ainihin بسم الله wannan shine almunjizo mai tabbatar da alƙawarin da ke tattare da dalilin marubuta wannan littafi ko akan ce an jaza wa'ada ubangiji ya tabbatar da alƙawarin an gane ko da wa'adin munjizi aina saraka shi ke tabbatar maka da buri da bukatar rubuta wannan littafin وعند وعند التقصي لموجدته نعم sannan wa inda ta ƙasa in kai masa keke da keke shi wannan kisme din to shi ke tabbatar maka da makwanci na shi kan sultan mawahida a ɗauko daga wato ainihin wahida ne na ha amma ba na ha ba na ha babba ainihin sannan wata fassi da kuma ainihin ka ce fitar da kwaya daga gidan shi a tafafi shi ne taci abu daga oda da duk alkawarin da na yi zan faɗa to wannan kisimin zai baka tafasi ko da alkawarin da na yi duk albarkacin karanta wannan kisimi din to za ka samu na kubuta daga oda. tura sukan ce the honors of proof life on kazakar in ji lawayi ko

ya shiraku sadrul adwil la'in amma kuma wa yi shiriku kalbul mu'min bil yaqin ma'ana wannan kismi dai da na ce da ko shine ƙashin baya wannan littafin daga cikin abin da ya kunsa akwai bayanan da ya shiraku sadrul adu mugu makila a ne zai takura sai ce ya shiraku na'am ma'ana makiyin annabi a uzubillah in yi zonin bayanai sai biya takura ya ce a hasi da homut inna shaka an kado fahaho fiddin ya wa ni sayidi ya kai mai hasarar annabi wa mutu je ka mutu a duniya da ya gashi shugaba ne a can ma shugaba ne to shi ne ya ce shi irin wannan al'adu alla'in zuciyarsa ya shirako an gane ko amma wayo shiriku kalbin mu'min bil ka duba zuciyar mumini shiriku. kaga sharaka yashraku ko ka ce sharika fa ina yaf'alu ko faɗo wannan to na nufin takura ke ce sharika qalbu amma idan ka ce asharaka qalbuhu kalbaho. mazili ne bil hamza wannan ya zama to muta'addi kenan ku gane bambancin fa shi wannan zaka ce shariqa yashraqu amma ɗayan ashraqa yushriqu an gane ko yawa saboda haka amma mumini wanda ke cike da yaqini zuce shi za ta dinga haske saboda jin ce masha Allah sababin annabi mu kenan ce sallallahu alaihi wasallam kafiri kuma sai hasada saboda ba shi da rabo an rubuta masa halaka bai ci amfanin zuwan annabi duniya ba alayhi salatu wassalam araftum mhm. wa tamla'u anwaruhu jawaniha sadrihi mhm. kuma <clears throat> wannan abin da zai karanta zai cika wato haske wai tsaye takwas hausa haske na da jami'i hmm? babu wasu kan ce hasake-hasake akwai masu fada hasake amma gaskiya hausa gairu mustaƙi eh ya eh, gaskiya da awon na kamar sai ba ne ko? Eh. haske dai ba su da jami ne da fahimta ta eh, hasake hasake na fatan gane ko to amma da larabci haske na da jami kuma haka bane nur anwa a wannan kuma ya fili ne ustazu eh ai ya haskaka mana hanya ai wannan verb ne ai amma shi hasken a matsayin nominal phrase suna kuma za ka ci hasaki za ce hasaki hasaki kawai hasu ji da kare musu kawai ka bar shi da haske kawai to amma nan ta za mu yi ya kawo jami'i wa tamla'u anwaruhu jawani sadri bari na are Hausa, hasake hasaken wannan bayani da ke cikin kasimin nan na uku zai cika sasannin kirgin ne na kirki shi ne abin da yake cewa yana koda wannan kisimi na uku ne mana karka bari ya wuce ka wa ya ƙadurul aƙilin nabiya haƙa yi. al'aƙilo mutum mai hankali zai kimanta annabi muhammad haƙiƙanin kimar da Allah ya ba shi an gane ko? na a in ka ce wai ƙaddar zai ba da ya eh, akan ce ina ƙaddarawa ne kuma yi ƙaddaro ina kintatawa Fili ne guda yi mutalazimai amma ainihin ƙaddarahu wallahi ina ƙaddarawa ne haka kadari hakikanin kadarinsa amma yakan zo da ya kaduru ka dubi ainihin shari mai ke cewa kai wa ya kaduru ko shi kenan ana yi faɗa kawai misali e zai kimanta annabi hakikanin kimantawa idan kuma ka ce kaddarahu ita ma wani arabiya ce warida hakan zo tsaraftun kuma wani iskali shine misali wasu suna kallon idan ka kaddara kamar takurawa ne Allah ya kaddara alai na haɗa gairu ware amma shi abin da alƙazi ya zai koronan shi ne ya kaddaro na kan abin da ya kawo na fata an gane ko sannan kuma mai hankali zai kimanta annabi hakikanin kimar da Allah ya bashi wa ya taharraru kalamu fihi fi menene madalla to karkashin shi fa wannan kismin wato zan yi magana a zango jure magana ta za ta taharrar za ta taƙaito a kan zango jure inda lokaci makara? to bismillah babu al'awwal فيما يختص بالأمور الدينية ويتشبث به القول في العصمة وفيه تسعة عشر ماذا الله بابي نفرقه فيما يختص بالأمور الدينية كان أبن ديكي أنت دا الأمر أنا الديني ويتشبط به القول في الحسمة wanda kuma maganar da za mu yi za ta kasance wato in ka so ka ce a cike wani kan ce a rincaɓe amma rincaɓewa na ba da ma'ana wadda take da musuli ciki ta shabboci ne da abu kawai ya narke cikin abu ya shiga ciki ya yi kane kane ciki an gane ko magana ce akan isma na ce isma kariya wallahi ya ce muka minan nan yana isma kenan isma ta sa annabawa ba sa fada cikin laifi sabanin mu da ba mu da isma an gane ko wafi sittatu wafi min sittatu ashara wafi sittata ashara fatlan kuma yana da fasali ɗaiɗaiɗai har goma sha ainihin shida babi na biyu وما يجوز قروه عليه من الأعراض البشرية وفيه تسعة فصول زامي وقنا كان wato halayen shi irin na rayuwa kai kawon rayuwa da irin abin da ya halatta ƙuruhu a ci abin ya duro in ka ce tsara'a ya tsara'u mai ƙuru'an ko ƙuruwan abin da ya halatta a ce ya tsirgo kawai misalin da muka bayar annaba za su jin yunwa za su gaji da duk abin da ke bijiro ma dan adam na rayuwa yana faruwa game da shi ne tsoron kenan ya ce duk za mu bayani kan wannan sai dai a ƙarƙashin wannan akwai fasali fasali har dai guda tara sai wa nawasil nawasil to shi kenan insha Allah ta'ala da niyyar mu ya ce mu kare har mu shiga eh Allah ya ba mu iko sati mai zuwa mu dora kan haka Allah ya sanya albarka sai tufa'un wa iya.